a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin dubi a game da ayoyin Allah subhanahu wa a cikin littafin sa mai tsarki wato alkur'ani mai girma a cikin littafin kuma babban malaminmu الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى وفوائد التقوى من القرآن الكريم زام تاشع الفائدة التاسعة عشر فائدة تشاتع لقد فائد جن تقوى أن الله أعد للمتصفين بها جنة للي ألا يا تانا جوا ولن لسقط الطنتود تقوى وتأل جنة ardu hassamawatu wal ardu a irin tunanin ɗan adam faɗinta ya kai faɗin sammai da ƙasa faɗin sammai da ƙasa ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa jannatin ardu hassamawatu wal ardu u'iddat lil muttaqi Allah maɗaukacin sarki ya ce da wata aljanna arduha fadinta as-samawati wal ardu fadin sama da ƙasa uiddat lil muttaqi kuma an tanaje ta ne musamman kawai ga masu takwa eh, wannan cikon ayoyi ne da Allah subhanahu wa yake bayani ya bude ya ce sari'u a wata ƙira'ar وسارئوا قراءة الجمهور ده إثبات الواوي ده تبت الدواو وسارئوا ما لم يبيو سوكما سوكا شرا واو ما ستبت إتاء الإمام نافع أما كان تسد العلبان سبجابيو وتورش دا قالون في ما الذي نبيو شيني عبد الله بن عامر الدمشقي da almajiransa guda biyu hisham da kuma ibn zakwan abdullahi ibn zakwan kenan su sun cire wawo saboda suna karantawa da sari'u babu wawo Allah ta'ala ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا شيء يتأكد أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين to waɗannan ayoyin a cikinsu ne aka samu wannan ɓangaren nata Allah ta'ala ce wa sari'u kuma ku yi rige-rige ita ce ta kama da wa sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تحديد تنن أكشي وسارعوا كما كي سوري كي رجيجينيا كي سئيري إلى مغفرة من ربكم زواج وتغافر رفع السيري دشاف الزنبي من ربكم دقا أبنججنكم wa jannatin kuma ku yi sauri ku yi gaggawa kakka bari wani ya riga ka zuwa ga jannatin zuwa ga wata aljanna ardu hassamawati watu ard wadda fadinta kaman fadin sama sammai da kuma ƙasa uiddat lil muttaqin an tanade ta ne dan masu takawa Allah ya umarni da cewa a yi rige-rige shi yasa malaman mu suke da ƙa'ida ta fiƙihu suke cewa al'isaru filƙurbi filƙurbi makruhun ga aikin alheri sai ka ce bari jira sai wani yayi to ba a su ba a yadda da wannan ba kai ake so ka fara yi duk abin da yake na Allah ne to so ake kai ka fara yi in samu ne ka fara yi wa kanka addu'a har da iyaye ku duba girman iyaye da matsayinsu amma a shari'ar Allah idan za ka yi addu'a to kanka za ka fara yi wa wa rabbir firli wali walidayya wali mu'minina yawma yaqumul hisab rabbir firli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walil na wal mu'minati wala tazidu adh-dhalimina illa tabara addu'a farko addu'a annabi ibrahim addu'a ta biyu addu'a annabi nuhu alayhi salam al-isaru fil qurbi makruhun shine suke cewa ko a wata ibara su ce la isara fi ba'a shi yasa kada ka bari wani ya shiga sahun gaba kai ka samu ba kada ka ga wani ka ce a bismillah a in kai haka baka yi wayo ba wayo ne kai kai sauri ka shi yawwa to shine abin da ake ake nufi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin kamar an ce suwaye almuttaku sai Allah ya ce alladina yunfiquna sune waɗanda suke ba da dukiyarsu bisarra'i a lokacin da suke cikin walwala in dukiya ta musu yawa suna badawa wadzarra'i haka nan idan suna cikin kunci haka ibnu abbas ya fassara al-imam ibnu jarir al-tabari ya fitar da asari da sanadi sahihi zuwa ga ibnu abbas yace fil usri wal yusr fil usri wal yusr in suna cikin yalwa suna ba da dukiyarsu idan suna cikin kunci ma suna wa sai su kalli waye ya fi su kunci sai su ɗauka sai su bashi wannan sifa ce ta masu takwa wanda in muka zagaya cikin ƙur'ani za mu ga siffofinsu ne ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذا شين وانا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يحجعون وذي الأسحار هم يستغفرون في في أموالهم حق للسائل والمحروم هذا دون هنا تبتر مكة شيء واني أشيد جسين صفات المتقين أقوي الإنفاق أقوي بعد دوكي يسدان الله in sun bada kuma la nuridu minkum jaza'an wala shukura ko ku gode ko kar ku gode ba abin da muke nema bane abin da muke nema shine mu Allah madaukakin sarki ya yarda da mu kaga shine alladina yunfiquna fi sarra'i wad dharra sai ce kazimin al ghayb sune waɗanda kuma suke shanya hushi hushin da bai riga ya bayyana a fuskar su ba malaman malaman qur'ani suka ce akwai bambanci tsakanin al ghadab da al ghayb suka ce alghaiz shine wanda ya tabbata ya tattara a cikin zuciya hushin zuci wanda lam tazhar amaratuhu fi al'abai wanda alamominsa ba su bayyana ba a gaɓoɓi kamar fuska domin idan mutum ya fusata komai nashi taɓawa yake shi yasa ɗaya daga cikin malamai da ya tashi je tarifin ya yi tarifin me ake cewa hushi ya ce sauranu dani cilƙal. qalb yake zanga-zanga ne jini yake yi a cikin zuciya shi yasa idan mutum ya fusata to komai nashi tabawa yake komai ya taba kwakwalwa komai sai ya taba to alghayz shine hushin da yake a zuci bai bayyana a fili ba to sai Allah ya ce wal kazimin alghayz su ne waɗanda suke shanye hushinsu ba su bari ma a ga alama shi ko al-ghadab shine ma zaharat amaratuhu fil shi shine wanda alamominsa suka bayyana a gaɓoɓi farawa da fuska fuska ita take fara ba da bayani shine bahaushe yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska yawwa kaga shine wannan إذا إذا إذا إذا سار إذا سار الدم في الجنان ظهرت أماراته في الأركان الدم جني زنجا زنجا ي ي ي ي ي ي ي ي ي يتاشي يفتاتا أتكن زوتيا توسي ألامو منذ تبين أتيلي تو الغيظ من شيني متاكن فرقو الغيظ annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba su kuma haka ya faɗe su guda biyu a cikin hadisi hadisin da al-imam ibn abid dunya ya ruwaito a cikin littafin sa qada'ul hawa'ij da sanadi hasan hadisi mashhuri ayyun nasi khayr ko ayyun nasi anfa'u yace khayrun nasi anfa'uhum anfa'uhum lin-nas to a cikin hadisin yana da tsawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ومن ومن كف غضبه فترى الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قبل قلبه ربا هذا يا حديث يا حديث من كف غضبه دون دباين فشيا بينا أدريشي شو أنا كيها قريمنا kawai sai ya maida wuka kamar yadda aka yi da wani makauye ya zo garin madina ya taso daga ƙauyensu a shi zai wauta ya samu wani sahabi ya ce masa ara anna laka wajhan inda haza sulfani shi na ga kana da matsayi wannan shugaban musulmai na girmama ka sarkin musulmi na girmama ka ina da bukata kai min iso ka raka ni wajensa ana zuwa ya kalli sayyidina umar radiyallahu anhu kawai sai masa ƙauyanci yace wallahi innaka la tuɓi na jazal wala ta hakumu bainana na adl kai wallahi baka ba mu abin da ya cancanta ka ba mu kai azzalumin shugaba ne baka mana adalci a shugabanci sayyidina umar radiyallahu anhu ya so ya tsara kujerar domin wanda ya ci mutuncin shugaba to ba shugaban ake kalla ba kujera ake kalla wannan ƙa'ida ce a cikin shari'ar musulunci kuma ƙa'ida ce a cikin dukkan dokoki na masu hankali in mutum aka bari ana cin mutuncin jagororin al'umma to ba su ake kallon shakasiyarsu ba a'a kujerar ce za ta koma ba ta da mutunci shi nan kamar yadda yake a ƙasar mu Allah ya shirye mu eh, ta ga ba wata kujerar take da mutunci a ƙasar mu sai dai Allah ya mana ya mana ya mana ya mana gamdakata kawai ya shirye mu la kujerar shugabanni wala kujerar malamai ba wata kujerar da ke da kima ba wanda ba za a iya tsitsi ne mai ba a zazzage shi a ci mutuncin shi a ƙasar mu kuma wanda ya kwana lafiya har ma wasu su yabe shi su mishi tukwici to shine sai fa arada umaru an ya alai sai na umar ya so ya dau mataki a kansa kenan sai wannan mutumin da ya rako shi sai ya ce ya amiral mu'mina inna allaha ta'ala ya qulu ce ya sarkin musulmi Allah maɗaukacin sarki yana cewa kuli la'afwa wa amur bil urfi wa a'rib anil jahilin wa haza min al jahilina ya kai sarkin musulmi Allah yana faɗi yana cewa ku yi riko da yafiya ku zama masu yafiya sannan ku riƙa umarni da abin da yake mai kyau sannan kuma ku kau da kai daga masu wauta wannan yana cikin masu wauta wawa ne shi shi ne ya rantsi da Allah ya ce wallahi ma jawazaha umar wa kana waqafan inda kitabillah sai sayyidina umar bai tsallake wannan ayar ba ana jawo masa ita sai kawai mai da hushinsa kuma wa kana waqafan inda kitabi dama sayyidina umar duk inda ƙur'ani ya tsaye da shi anan yake tsayawa to kaga shine wannan wa man kaffa ghadabahu satara Allahu awratahu duk wanda bayan hushinsa ya bayyana shikenan sai ya kauda mai da fushin to Allah zai rufa mishi asiri Allah ba zai tuna maka asiri ba ka fusata za ka ɗau mataki a haƙurantar da kai ka haƙura wallahi Allah ba zai tuna ma asiri ba a duniya da lahira sai kuma ya ce ne wa man ka zama ghaizan wanda ya haƙi ya fushi ga ashe a zuciya yake wancan kaffa wannan kuma ka zama walau sha'a an yumziyahu an bahu da ya so da kansa da ya ga dama zai iya zartar da fushin ya bayyana a fuskarsa da gaɓoɓinsa kuma ya aikata abin da fushin ya sa shi amma sai da yi ba to shi kuma mai sakamakonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala Allahu qalbahu riban Allah zai cika zuciyarsa da yadda shi Allah zai yadda da shi zai zama cikin radiyallahu anhu wa ridwanu min Allah akbarukum wannan ita ce abin da kowa na mai musulmi yake nema Allah ya ce ya yarda da shi to kaga shine wal kazimin al ghayz wal afina 'anil nas kuma sune waɗanda suke yafe wa mutane malamai suka ce al'afu yana da ma'anoni daga cin ma'anonin al'afu a yafe idan an fusata mutum daga cikin al'afu baya matsawa mutane ya tura musu abin da ya san ba za su iya ba na ɗabi'a bai tura wa mutane da ya san ba za su iya mushi ba na ɗabi'a akwai wasu ababen da ɗan adam zai riƙe ji a ransa ya kamata a mai kai shi ya kai matsayin kaza kuma mutane ba za su iya mushi wannan abun ba to daga cikin siffofin masu takawa suna kau da kai game da wannan kai wasu malaman kama da allama sa'adi a cikin sa tafsirul karimin rahman ya ce har da abin da ya kamata ma a mishi kuma suna da ikon su yi amma ba su masa ba sai ya kau da kai wannan sifar manzo Allah su salama ce shi ne gaba-gaba a wannan abu haƙƙinsa ne a mai amma in abin ba zai shafi in kai Allah ba zai kama ka ba in ba ka yi ba kai Allah ba zai kama ka ba to sai zan sama yi da kansa shi yasa za mu ji a gidansa yakan yi shara yakan yi kaza shi yake ɗinke rigar shi hmm, da saurin irin waɗannan abubuwa to ga duk waɗannan ya ce sannan cikin al'afin cikin al'afu al'afu rashin ɗora wa mutane wani abu na fili ko na badawa abin da ya san ba za su iya ba ko kuma abin da za su iya amma su ƙi to daga cin sufufin masu takawa suna kau da kai sannan mafi girman al'afu shine ka in an cutar da kai ka in an cutar da al'afu kenan to shine Allah ya ce wal na anin nas sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa masu kyautata alaka da shi masu kyautata alaka da bayansa Allah yana son su والذين إذا فعلوا فاحشة su ne waɗanda idan suka aikata munanan ayyuka kaga ashe muttaki mai taƙawa ba yana nuna cewa shi kenan mutum ya zama ma'asumi ba taƙawa ba ta lizumta mutum ya zama ma'asumi domin la ismata illa li nabi ba wanda yake da isma sai yi annabi shi Allah ke ba shi isma amma Allah yana ba al al'adala masu taƙawa Allah yana ba su adala shine la yusirruna alal fahisha ba su dawwama akan saban Allah kaga walladina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan suka aikata alfasha alfasha dukka ma tastahjinuhu an-nafs duk abin da rai bai so rai mai lafiyayyen rai bai san wannan abun. to sunansa mai alfahisha shi yasa aka zaɓi manya-manyan laifuffuka guda biyu aka siffanta su da waɗannan siffofin shine namiji ya zakke wa dan uwan shi namiji fahisha ce shi yasa in za a faɗa sai a ce fahishatu qaumi luti fahishatu qaumi luti sannan alfahisha ma'ana ta biyu ita ce mutum ya aikata saban Allah ya aikata fasikanci da matar da ba ta ba kaga wannan dukkaninsu ana ce musu alfahisha da lafazin alkur'ani sau da haka in sun aikata alfashan nan an jarrabe su da shi da ita wata rana sun aikata au zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunansu nan an ware fahisha kuma sai aka ce zalamu anfusahum duk wanda ya aikata fahisha zalama nafsahu ya zalunci kanshi to amma nan ana so a nuna fahisha wani zunubi ne mai cin gashin kanshi da ya fi sauran zunubai girma in ba shirka ba shi zan Allah ya tashi haɗawa sai ya haɗa da su da ya haɗa shirka da zina فكيف هذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذا كيف هذا لو سورة غمة قال أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أن تكسس جنود الله يتقوى بايا من تعلى أما زي وأجر زيشي إذا ذكر ذكر أنا تنا سدشي فيه fastaghfaru li dhunubihim su nemi gafarar zunubansu da suka aikata wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne ya gafarta zunubai in ba Allah ba amma wa lam yusirru ala ma ba sa dojewa su tsaya akan saban Allah wa hum ya'lamun alhali suna sanar da cewa saban Allah ne suna gane abu kaza sabo ne za su bari to kaga wannan tsufufin ne to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce musu suna da aljanna ardu has-samawati wal ard an tanadin musu aljannatai aljanna wadda fadinta fadin wannan aljanna kamar sammai da ƙasa duka nasi ya kake ji misali a ce ka mallaki wani gida mai fegi biyu hmm? kai kwata wani in yi kwata in yi gina ya shige to sai ya ji ranar kawai kamar aljanna yake da kila ɗaki ɗaya yake fama da shi komai a tattare a cikin takura gaɓoɓin a takura zuciya a takure to yanzu sai ya ji shi kawai kamar ya shiga wani wata aljanna ce to balle gwaggwadon yalwar gida hmm, gwaggwado manzan da su ne ce khairul majalisi ausa'uha eh, ko wajen zama ne aka zo za a zauna inda ya fi fa'i to ya fi alkhairi to aljanna da za a ba mutum ita ce wannan ardu has samawati wal ard ardu ha samai wal ardi a wace a wacce to kun ga su ne wannan saboda ka wannan sifa ce daga cikin fa'idojin takawa kenan za